How? How? Quarter. Quarter. Quarter. Quarter. Eight. Eight. One whole. One whole. Equal to one. Equal to one. Two halves. Two halves. Is equal to one. Is equal yara 1680 hukumar kai ɗaukin gaggawa ta kasa ta yaye kuma suka sami guraben shiga makarantun gaba da firamare a kwalejoji daban-daban na Najeriya daga sansanonin 'yan gudun hijira na Malkohi, Damare, Fofore da Daware da ke jihar Adamawa in ji shugaban hukumar a jihar Malam Sa'ad Bello. Kama Adamawa muna aiki ne tare da hukumar nan ta ba da ilimi na bai daya na Adamawa State. Ita take ba mu malamanta kuma su suke ba mu kamar su alli da littattafan karatu. UNICEF ita kan kanta tana zuwa tana kawo nata irin gudumawa kan ba wa yara jakunan makaranta da abun rubutu sannan nema kan yi yakacin kokari da tabbatar cewa sun yi breakfast kafin su tafi Nigerian Army sun ba da military corps ɗinsu a kowane sansani muna da mutane guda shida ko bakwai su Federal Ministry of Finance sukan ba da eh, kudin makarantar yaran kai tsaye kuma sukan ba da dan eh, pocket money a bawa principal sannan kuma ta tsaya haka ba sun sake taimaka ma iyaye eh, da tallafi don su samu dama su je su ga ɗalibansu a lokacin da suke makaranta makarantu. Bincike da na gudanar a ɗaya daga cikin makarantun sansanonin da ke fofore mai ɗalibai ɗari biyar da sittin da shida da akasarin su ba su taɓa zuwa makarantar boko ba wanda ke da malamai bakwai da aka ɗauko daga cibiyar ilimi ta rundunar sojan Najeriya. Yaran na nuna sha'awar karatun boko ainin sai dai matsalar da karatun yara 'yan gudun hijirar ke fuskanta a sansanonin su ne na kin aikewa da yara makarantu daga iyaye da karancin kayan koyarwa wanda rabon ɗaliban da ke karatu a makarantar sansanin 'yan gudun hijira na fofo kore samshi waɗannan kayayyakin tun watan Fabrairun wannan shekara kamar yadda wani malami da ya nemi sake sunansa ya shaida wa muryar Amurka. Gaskiya muna shan wahala kayan karantarwa don ba su da yawa. Abin muna manage su kayan da su su UNICEF suka bamu shine muna muna kokari muna manage su. Wasu organization ko kuma su ba su taimake mu da wasu kayayyaki ba. Kamar tun yaushe aka ba ku kayayyaki da ka iya tunawa na karshe. Tun watan biyu amma mun fara bude makarantar tun January 4 Ba iyaye suna dan taimakon ku wajen sa yaran su zo makaranta gaskiya wurin yaran ma ba su cika turan su fa sai kuma muna kokarin mu mu tabbatar yaran su zo mun ci musu akwai abin da zamu raba yau a lokacin da an tura yara da yawa mu kuma farkin namu mu malamai a wurin biyan albashin mu ba mu samuwa kamar ne nake maka magana nayi wata bakwai yanzu ba su biya ni ba ga yadda hirar mu ta kasance da wasu daga cikin ɗaliban da farko ga Hawa Yusuf ana mana English ana mana social study ana mana math ana mana science me zake tunawa abin da ake koya muku a social studies zan iya tunawa social studies the study of man and a fiscal environment. The family is a group of people consisting in father, mother and their children. Rawa yerima basic science wannan zan iya faɗa muka two types of soil, sandy soil, clay soil da loamy soil. Ko da yake an kafa sansanin 'yan gudun hijira na Fofore a matsayin na yada zango ga 'yan gudun hijira kan hanyar su daga makwabciyar Kamaru zuwa su da aka kwato daga hannun kungiyar Boko Haram. Abin da ke jawo fargaba a shirin da ake yi na komawansu gida shine makomar waɗannan yara da suka soma karatun boko idan sun koma garuruwan su na asali inda babu makarantun boko. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.